ذريه من حملنا مع نوح انه كان عبدا شكورا ku kuna cikin tsatson waɗanda muka yi musu ni'imar kubutarwa daga nutsewa a cikin ruwan ɗufana tare da annabi Nuhu, don haka ku tuna da wannan ni'imar, kuma ku gode wa Allah maɗaukakin sarki ta hanyar kaɗaita shi da bauta da yi masa ɗa'a, ku yi koyi da annabi Nuhu. a cikin hakan, domin lalle ya kasance mai yawan godiya ga Allah Maɗaukakin Sarki.